Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar rediyo amfani, sarauniya da kuma niya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Sunana Aisha Mu'azu. a yau laraba shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri na yau da gobe na wannan mako zai leƙa ne ƙasar Ghana game da shirye-shiryen zaɓe da 'yan ƙasar za su yi ranar bakwai ga watan Disamba nan da muke ciki insha Allah. Yanzu haka dai babu kama hannun yaro 'yan kasar ghana da ma 'yan siyasa sun mai da hankali kacokam wajen wannan zaɓe wanda za su zaɓi shugaban kasar da zai jagorance su tsakanin john dramani mahamma na jam'iyyar ndc tsohon shugaban kasa da kuma abokin karawar tasa Mohammed Bawomiya na jam'iyyar npp wanda a yanzu haka shine mataimakin shugaban kasa mai ci kamar dai yadda 'yan kasar ghana suka himmatu wajen wannan shagulgula na wannan zaɓe a nan ma jamhuriyar niger 'yan kasar ta ghana na bibiyar yadda shagulgulan zaben ke gudana a kasar tasu sunana ibrahim abba ni dan ghana ne wanga zaben da za yi wallahi dadi muke ji so muke a yi zaben lamin lahiya duk wanda ya ci a bashi kamar yaya kake bibiyar zaben kai kana nan nijar kuma ana tashi eh ina nan amma da muna can ne da mun ji daɗi tun da muke nan amma daɗi na muke ji kuma mu ma yan wayan magana su yi zabe kuma shugaba na kwarai hmm. kuma banda wannan ka kowa ya shiga wani matsala ko hayaniya ko komi a zabi wanda ake so hmm. na kasa wanda zai zo ya jara mana kasa ka kowa ya kawo wani irin mugun habu wanda zai ba ma kasa suna a cikin waɗannan shugabanni biyu kamar wanne ne kake ganin kai ya kwanta maka are duk wanda Allah ya ba sa'a nashi ne mm. domin na nema wanda zai jara mana kasa mm. haka muke so amma yawanci an gane na ganin kamar kasar ta gane akwai matsaloli da dama wanda kuma ake ganin a yanzu ne wannan matsaloli suka zo wannan matsalolin ba laifi ba ne ba wani matsala wanda yake damu 'yan kasa don su 'yan kasa abin da suke so su sabi na kwarai rayuwarmu kuma ya je daidai mm. yanzu akwai matsin rayuwa da ake fuskanta komi ya yi tsada rayuwa ta yi tsada a rayuwa tsada daya ko ina ne in kin biya duk duniya ko ina ne rayuwa ta yi tsada shugaban kasar mu kwamin kurma mm. ta farko ai shi da aka mai da ka ce kayan tsada ya gaba ke zuwa ba baya ba mm. shi yasa ko mai da kin gani rayuwar tsadan ko ina ne duk duniya eh kana nan ka kai shekara nawa anan a yanzu dai ne na kusa wajen shekara hamsin nan kana zuwa gana ina zuwa na dawowa tare da iyalanka kake nan eh eh, eh, hmm? eh tare da iyalina nake nan? Hmm. yanzu ba za ka je ka yi zaɓe a can ba a zaɓe tun da nan zaɓe ya kura ya zai yin je hmm. eh dai a zaɓe mu dai na kwarai yadda mu ma mun je mu ji daɗi kuna nan kuna musu addu'a muna musu addu'a Allah kuma ya taimaka mu ce ba ku yin zaɓe a nan ne zabe a nan ba mu da kwansilan da za mu yi zabe hmm. to ni sai yan yamai ne su ne suke kila zan samu kwansilan su yi zabe hmm, a nan babu hmm, eh, shi ne fatan alheri allah ba mu sa'a ya ba wanda mai ci sa'a kamar in wanda ya ci aka zaba ya ci in ya hau kamar simi-simi ne ne kuke so ya muku mu da gyaran kasa ne muke so a muna gyaran kasa ai a kawo aiki matasa kuma su samu aiki mm. don yara suna zaune ba su aiki mm. Shi ne matsalarmu amma aikin nan ne horko abinda muke so akwai arziki mm. muna da zinariya muna da kakao muna da petrol amma sadon rayuwar shi ya sa mutane suke huta kuma allah sa dace allah sa jara muna kasa sunana dai eh, ahmad abdullahi ni mutumin gane ne ina zaune a nan niger kuma a zandar a karci tambari to eh, dan gana ya ne kake kasan ai ana na ana shirye-shiryen zaɓe ya kake bibiya shirye-shiryen zaɓe na gana ana shirye-shiryen zaɓe ne to mu dai muna sauraron su dai muna ganin abubuwan da ke tayya shine shirye-shiryen zaɓe kai san gana dama sun saba da zaɓe in suka yi zaɓe ba samun matsala eh, amma wancan gwamnatin da nake gani wanda aka ture shi john abdulrahman muhammad shi ne ki nake gani shi zai sake komowa eh saboda wannan suna zargin shi da abubuwa da dama me yasa ka ce shi zai dawo abin da yasa ce shi zai dawo sun fari abubuwan da yayi da dama wanda yayi kamar eh, eh, wannan sku lakwal kyauta aka yi ta kuma ko lokacin da ruwa ma kyauta aka yi ba biyan ruwa da ya hau to wannan kin kuma da ya wuce san abin corona da sauransu da irin abubuwan da ake yi da duniya da ta riga ta lalace duniyan gaba daya ana samun matsala to ya shahi gana kenan da wannan ne mutane za su yi profite she su ringa farfagandi a kan shi bai yi kaza ba bai yi kaza ba shi ne ya zama na faburi a ciki shi don abdurrahman muhammad eh, a gani na dinda ga mutane suna yawan hadi to kai kai wane ne kake fatan ya hau eh to ni ina fatan ina fatan wance ya hau muhammad bawume ni ina fatan shi ya hau bawume ya hau eh bawume ba shi yasa nake fatan ya hau to amma an ka duba 'yan ghana suna kukan kamar akwai matsin rayuwa akwai matsaloli da dama a ghana eh, to shi kin san ki wancan kin san shi mataimakin shugaban kasa ne shi ba san irin kamun luddin da zai yi ba tun da cikin a cikin farfagandi shi ya faɗi abubuwa da dama zai kawo saukin abu kamar harkan hajji ma ce zai rage kuma zai nemi matasa ayyuka da dama haka dai ci nisan siyasa an mutu ya faɗa abu daga baya yana yi da wannan to ne fatan ka a matsayin ka na dan gana zuwa ƙasar ka ni fatan da nake yi Allah sa zabe a kare lahiya kuma Allah ba wanda zai taimaka ma talaka kawai shine fatana amma dan na fi son wancan ki kamar yanzu in aka zaɓi mai adalci wanda zai gyara ƙasa ko ƙasa ta gyaru zaka koma gana eh to ina iya koma tun da ni da iyala ne da komai a kusan shekara kusan arba'in yanzu a nan nake nan wurin mm. eh na je ina zuwa ina dawowa amma ina fatan a ƙasar afirka gaba daya a yi zaɓe lahiya kare lahiya shine fata na La'akari da yadda matsaloli suka dabaibaye mafi yawan kasashen Afirka musamman ma matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa yasa a koyaushe idan ana zaɓe burin 'yan ƙasa bai wuce Allah ya zaɓa musu magabatan da za su magance musu waɗannan matsaloli ba. Madam Lydia 'yar ƙasar Ghana ce ta ce irin wannan matsala ce ta sa ta ranta a nakari ta baro ghana ta fake a nan niger lydia adibo lydia adibo ne dan ghana ne lydia adibo kina da labari shirye-shiryen zaɓe a ghana eh ina da labari kuwa ya kike bibiya wannan zaɓe a daga nan oh ina jin su suna na suna ta yin su kuma muna fata allah ubangiji isa su yi zaɓe na lahiya kwanci ankele ebere mm. komi ita daidai ne kuke so ku mata na Ghana a can Ghana matsalolin mu da gaskiya Ghana yanzu ta yi wuya mm. Ghana ta yi wuya ni da kan man da na bar Ghana bai jima ba saboda wuya Ghana komi yanzu bai tahiya daidai mm. to muna fata presentin da zai hawo ya yi kokare ji to sai mu ibar gare na yi sanyin ya himo mata kuma mu samu muna harkokinmu muna duba yaran mu. matsaloli yanzu kudi babu kudi gana akwai kudin kana sana da na da shagon gana sai shagon duka kayi ya kare na tashi na gudu na zo garin ga komi ya yi wuya ba kaman da ba shi muna so wanda zai hawo ibir gari na yi sanya ibir komi izo kasa kowa ya samu rayuwa mai kyau eh, abin muke fata ubangiji ya samu wanda zai hawo yi muna eh, har jikiri akwai su da yawa ma gana ma bai kamanta muna shan wuya ba komai muna da amma gashi muna shan wuya ko abinci ma yanzu man ka fi da 50 gana rana guda ma bai kai ka abinci she ka kashe wajen 100 gana wajen 150 eh, gana to mun da bamu da shi ya za mu yi ko doya ma doya yanzu doya guda sai a ce 30 gana a ce 25 cities to in baka da kudi awasla ne ya bari ya kawo wannan matsala To yanzu dai muna ce presentin da yana can muna gan kamar shi ne bai rika garin da kyau ba. Eh. eh na kufuwa duba mm. ya bar gari na ya yi karhe mm. ko na mu duka muna kuka. To muna fata joma mai zo kama kuzera mm. ya bar komi ya yi muna soke. Yanzu kina tsamma man in ya hau Ugana za ta warware? Haka dai nake nihi. Mm. nake na fata ubangiji in mama lokacin da akwai yan ndc garin babu zahi haka na da wanga suka zo wannan sakar huru karshen sakar huru wannan wallahi mun sha wuya gana muna shan wuya to yanzu kuna zaɓe ne anan To nan dai ba mu cikin ban sani ba na zama ba kuna nan ban san kan da ake yi ba amma nan dai ban tama yan gana suna zabe a nan ba. Ba ku da yawa. Ba mu da yawa. eh amma ban sani ba in suka ce mu yi zabe to mu yi to in suka ce kuma ba yin abin da mutane za su ke mu ba mu da karhe muna duba manyan abin da za su ke yanzu kamar yadda kika yi fatan wanda kike so ya ci in ya ci za ki koma gana kannan kina tunda kina tsammahar gana za ta daidaita idan shi din ne ya hau eh in gana ya yi daidai dole zan koma gana na bari yara na zo na zama na haiba da so na na zo ba da garin na bari yalin na gana na bari yaro har karshen bebin na ma sakara tara na bari shi na zo na zama nan ba da so na ban jin daɗi ba shi ma ya mini yawa na tashi na zo garin ga wallahi eh to kamar anan yaya kika gani da kika zo kika baro gane kika zo yaya rayuwar take anan to nan kuma da na zo ma nan kuma ba daidai ba ne amma dai kawai dai kamar an dingusa mm, da dama dama an dingusa da dama dama mm. to yaran kana kusa da su sun tashi ba su ci abinci ba suna kana gan su kullum kana kuka an kuma abin da kace so ka yi musu ba ka yi ka yi musu ba mm. shi abin yana da damuwa amma kana wani nisa kadan sai abin ya yi kamar yayi dama dama wa kika bar ma yara eh na bari na bari yara na ba baban su eh to fatan garin ya yi sanyi sai a koma gida aka samu wani kuri a koma gida a zamna yi sana'a duba yara mm. eh. kujerar mulki ta yi kama da kujerar aski a magirma idan yawa kai ne igoba wani ka take dorawa ya magirma idan ita ma maman kojo 'yar kasar ghana ce kira ta yi kan a yi wa waɗanda za a zaɓa kyakkyawan addu'a ni da nan da ana kira ni maman kojo saboda dana sunan shi kojo ne sunan ne ya ne a nan sosai eh, mama kojo yar ghana to maman kojo gashi ana shirye-shiryen zaɓe nan da 'yan kwanaki za a yi zaɓe a ghana yaya kike bibiyar eh, wannan zaɓuɓɓuka shirye-shiryen zaɓuka na ghana to mu dai ni dai rayina dai ubangiji ya ba mai rabon sa mm. kuma muna so zama lafiya ba gana kadai ba kasa afirka baki daya mm. muna so ubangiji allah yi mu jin kai mun kasa ma ubangiji amma ubangiji ya dibe mu da yi sa ya yi mu jin kai da ya ba mu shugabanni na afirka masu kishin kasansu masu tausayi da sauran allah wannan zabe ne ana yi a ghana to mu muna da muna ina duwa ubangiji allah ya sa a yi lafiya kali lafiya amma ubangiji ya zabi zabin shi wani ya dace ya yi jagoran kasan saboda in ba ubangiji ya yi salon kasa ba duka aikin masarun banza ne in ba ubangiji ya yi foundation ba duka ake masu foundation an zane amma mu dai muna so ubangiji ya zaba mu shugaban kasa inda yana kishin kasanmu na ghana kuma mai tsoron allah mai kishin talakawan shi kuma ya yi mulki inda ubangiji ya zabe shi saboda duka shugabannin kasan in ba ubangiji ya zabe su ba ba mutane sun zabe su ba allah ne ya zabe su tun a cikin mahaifa wayensu saboda in ba haka ba ba su ko menene menene ma in ba allah ya zabe ka ba ubangiji ne ya kadara da ne su ji tsoron allah su yi abun adanci su yi kishi talakawansu wani suka zabe su su san su abu da muka so kuma ubangiji Allah ba mu salama kasa afirka da duniya baki daya da kwanci hankali kasa afirka baki daya da duniya baki daya a cikin waɗannan bin wane ne kike ganin ko kuma kike so eh, a ra'ayin ki za zaɓa ya yi ya shugabanci ghana ni a ƙarshen gaskiya tuni na iyaye na suka haife ni zuwa duniya ban taba yin zabe ba saboda iyaye na iyaye mu ma ba su taba yi jafa ba babaranta zabe amma ni dai fata da addu'a ta ubangiji Allah ya zi zabin shi wani ya dace ya yi mulki kasan in kika duba yanzu gane ma akwai matsaloli na matsin rayuwa rayuwa ta yi ya kayayyaki sun yi tsada komi matasa ba aiki yanzu ba a ce gana dai ba duka falin duniya rayuwa ya yi tsada abinci ya yi tsada komi ya yi tsada rayuwa ya zama abin da ya zama ya yamu matasa babu aikin yi shugabanni namu su diba ko kamfani ma ko kaman da hamsin ashirin ma bude an doki duk kamfani guda yara matasa ishirin ishirin ishirin a kasan ya karu to gana muna da ziki ga ya ga azurfa ga koko ga wannan ike wani iri wannan na ga tol da mini duka akwai shi da kafe duka muna da shi amma shi nan kasa ya zama abin da ya zama kasa ya zama amma ba kana dai ba yanzu in ka bude rediyo dukka afirka kowa wani kasa kuka kuka kuka ni dai ina addu'a ubangiji allah ya yi mu jin kai da jin kansa ya dibe mu da ido ramansa ya soko da jin kansa zuwa gare mu mu kasa afirka mu samu sassauki akwai babban matsala abu ne nake roko ubangiji nake roko jama'a mu afirka baki daya mu ji tsoron ubangiji mu ji tsoron allah mu yi hadin kai mu gama sun si an kama shi daya bai yi karyewa amma an cire daya ko biyu ko uku in ka rankwasa shi karya yake yi kasa afirka mu dalma eh, wannan santirinmu soso mu mm. mu yi kishin kasanmu mu mu gina kasashe mu mu yi goyon bayan shugabannin kasa mu shugabannin kasan su mu mun zabe su amma sun su ma suna so goyon suna nema goyon bayan mu da taimako da addu'a mu yi musu addu'a mu yi musu fata abun kirki su ma Allah kuma sai dibe su kuma ya dibe zuciyan kuma su canza su su masu yi abun kirki a ƙasa afirka an ce kowane tsuntsu dai kukan gidansu yake yi sosu wani matashi ne ɗan kasar ghana shi ma dai ya ce a dubi matsalolinsu na matasa sunana su kwabana bonsu na kasan ghana wannan harkar zaɓe ni dai a nawa ra'ayi gaskiya duka da yake dukan mu kasan mu ce ni abinda nake fatan alheri allah ubangiji ya zaba mana malfi alheri Allah Ubangiji ya kama mana Allah Ubangiji ya sa mu samu wanda zai tsaya ya san zafinmu ya san zahin duk kasan gane abin da take faruwa ciwo ne daɗi ne ra'ayi ne dai wani abu dai wani kawai na alheri mu shi muke fata Allah ubangiji ya sa mu samu wanda kawai zai kama mana wannan ya kama mana ƙasan mu gaba ɗaya wuya ne ko daɗi ne duka shi muke addu'a wadanne irin matsaloli ne na ƙasar Ghana kake so shugaban ƙasan da aka zaɓa ya magance muku to matsalolin suna da yawa na iya cewa ko wannan ne ko wannan ne matsaloli wannan kowa ya sani addu'a ce zan yi kawai ne Allah ubangiji ya tabbatar da alheri wanda za a zaba kawai mu ya kama mana kawai da alheri ga matashi eh to matasa ma ya gaskiya gaskiya matasa ma gaskiya rayuwa ta duniya ya eh matasan mu ya mu ya mu akwai diya wanda harkoki mu akwai wanda ma mun yi karatu ma muna da takarun da za mu je mu nema aiki kuma hallo mu je neman aikin kuma ya gagare mu din yasa gashi matasan mu su duk sun zo sun shiga matsaloli abun da bai kamata ba yanzu su aikata saboda sai ka je nema aikin ma hallo manyan ba su iya su famu sai dai kawai a duba a mun aikin gawarawa sai dai a duba kamar manyan manyan mutanen su diyansu ne suke kawo wanda suke gyara masu su samu mu kuma wanda mu muka samu mu diyan talakawa mu da yake bin mu da karhi sai a zo a kai mu a juya mu saboda wa'ansu ma suna da Allah ya ba su basiran wani harka ayyuka ne ko kuma karatu ne ko kuma wannan to wannan aikin da aka je su ma sun nemi karatu suka je su nemi wannan a ba su aikin wannan mafi yawancin aka je kawai sai dai a ce kawai sai dai manyan mutane ina fata akan ni matashi ni ma da nake cikin matasa na gana ni ma ina fata da Allah manyan mu su duba su ji tausayin mu mu ma matasa yanzu wanda muke da wani harka ayyukan hannunmu ko kuma wanda muka yi karatu wanda muke da takardar mu hannu muke neman ayyuka da yake zama muna da matsala yanzu da Allah mu ma muna fata muna roƙo Allah ubangiji ya sa mu ma su kama mana su tada mu mu ma saboda mu ma mu ga goban saboda mu ma hallau ayuwa muke mu ma in ana mana irin wannan abin sai mu ga mu ma hallo matasan mu ma yaran namu ya za mu yi da su saboda ban mu da karin abin da za mu kama musu su ma suna karatu mu ma mu tallaba musu Allah ubangiji ya zaban mana mafi alheri Allah ubangiji ya zaban mana wanda za su kama mana mai unguwa na tudun jamus unguwar da mafi yawan yarurruka na kasashen waje ke zaune a nan fatan alkhairi ya yi wa 'yan kasar ta ghana tumani mamadu to matsayinka a eh baruma tudun jamus to tumani mamadu kana ɗaya daga cikin baruma na tudun jamus wanda yare kala-kala a nan unguwa ta kasina nan yanzu 'yan kasar ghana za su yi zaɓe insha Allah nan da kwana biyar zuwa shidda in Allah kai da kake tare da su menene fatanka ni wata na Allah sa su yi zaɓe ni kirki ya ba su eh, wanda suke ni wanda suke so su zaba wanda zai kama musu zai adalci ba ya kama musu dan Nijiyar Ghana ɗaya ne mu wani wanda suke na wuri mu mazan wadai ba da su muna wata Allah mai da suke su Allah kama musu Eh, ba su ne kirki wani zai taimaka su ji daɗi wani da anan bamu da bamu da problem da yan gana ko kaɗan eh, sosai ko kaɗan Allah zo na gaba na kawo mhm. eh, dukan yare shi wajen nan wajen takwas mm. a nan to to kafin mu yi sallama da ku masu sauraro bari mu leƙa bangaren kwalama yanzu kuma sai mu leƙa kicin inda za mu saurari madam keniya wato vivian kenan da wani girki salamu alaikum ni ce wanda ake kira madan vivi keniya eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi miya ta alihu kana samu alihunka mai kyau ka samo tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa a tarugu da seleri ta yaji su kuwa mai da man sha da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da ka fara sai ka wanke naman ka ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da seleri da kuwa vurgi wannan ka cakuye naman ka da kyau sannan ka cakula su a ƙasa mm. in ka cakula sannan ka aza kunya ka yanzu ka aza kunya kai ka zuba wannan naman kenan ya ɗauro ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya sulala da kyau da ruwan na jikin shi in ya sulala ga ya sulala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake ashe na nama shi da ma shi zaka yi daban sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir dan yanka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan maka kaɗan kaɗan bala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatin da tumatin in gwangwanin ko a a ba cikin daban shi yake wata tukunya zaka wata tukunya wannan naman da man da ya ka dawa shi ka salala shi ka zo ka soya shi nan kenan a shi ba an soya shi sai a maida a aje shi eh an soya sai aje shi daban kenan gehe wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zuba tumatin da albasa ka bar su su dahu ka dan samu kanwa ka bar su narke in sun ke sannan ka sanya tumatirin kwanko a ciki sannan ka kawo man kaɗan kaɗan na dinuwar ka zuba kaɗan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali tana yawan ka sa mai da farko zai iya toye maka shi mm. amma sannan ka sa tumatir kin da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwanku kenan zai koma kamar markaɗe mm. sannan ka kama ka zuba kai ka soya da shi kai ta soya kai ta soya soyi da kyau yan sannan ya soyu ka kawo wani ɗan ruwan nama da ka rage wanda na lalon wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya ita akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzuba kadan kadan kowane kamshin ya kara tashi ta hormona ta rubun suna kara daka kadan kadan zuba a ciki kamshin ya kara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya in ya gama sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alaihun naka damun da ya sha ka dawa shi damun su lalashi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marhi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba miyawa ba dan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alihun wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kan ka da wannan da hidda naka da shi aya ya dahu ruwan zahin dawa shi yake yi hmm. yawa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi a ƙasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in ka aje shi in ka zuba mishi ruwan ka aje shi daban daga baya ka zo ka rika matse shi kana matse shi kenan kana hudu wannan ruwan da yake jikin shi eh sai ka aje shi bisa aset sai ka yi yanka shi a da a yanzu ka yi yanka shi ka yi yanka shi ka yi yanka shi kanana yanzu wannan miya tana tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan miya ke na ruwan miya naka in ka gada da kai ka dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da yawa kana iya dan sa mishi ruwa kadan dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi in ka markaɗe shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa mashi amma ka san kuma man shi ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya dan saki kamar je shi in kana cin crevet eh crayfish in kana son crayfish ka sa crayfish a ciki ka sa crayfish in kan kuma kana son kihi haka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da ke daki dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman bushashe daka shi kake kai ma turmi ka daka shi ya nuku ka fashe ma daka shi kake ya nuku shi ma kiyin ka daka shi kanana ya nuku kenan kana saki ne a ciki dan zaka masa da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka tana ta tafasa mm. sai ka kawo nan agushin da ka kaɗe sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka da zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba mm. in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne ya dahu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka mm. kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka silala sai ka sanya a cikin ka soya yi eh. mm. sai ka jejjewa shi a cikin miyan in ka sa shi a cikin miyan sai ka ɗauko wannan alihu da kan yanka sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugu ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jejjewa a tarugu a ciki ka jejjewa a tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi in zai ci ya matsa ya matsa eh in zai ci ba hmm. amma na jewa a tarugu da ya yi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban kihi hmm. kihi soyayye hmm. wannan mai ta kan ta dauka da kaka ta da wuta da sai ka dauko wannan kihin soyayye ka jejjewa a ciki shikenan me ka ta lehuta ta kammala to na ji kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi mm. yanzu kuma kihi soyayye kana kihin ka kasa soya shi sai ka jejjewa shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan kai nan wajen murza wajen motsa miyal kai wahawashe kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka komai da komai ka dama a soyayya ka je jewa a ciki sama sama ka daddanna shi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi wado shi kuma za ka wado shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci da gaskiya yawancin ta da abincin ta da tuwon labshi ko tuwon ko tuwon semu ko kafa mm. ana cinta da semo mm, ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa mm, ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma mahaɗinta mai daɗi gaskiya wannan shine oh, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau yanzu a madadin tamar abari da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.